to talk about peace, progress, and food security in Africa. Wakilar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ambasada Linda Thomas Greenfield ta yi kira ga Rasha da ta daina ɗorawa wasu alhakin hare-hare na gaira ba dalili da take kai wa ƙasar Ukraine inda ta buƙaci ƙasar Rasha da ta dakatar da yaƙi tsakaninta da Ukraine ta kuma fara bayar da gudunmuwar samar da abinci a duniya. Jakadiyar Greenfield ta bayyana hakan ne a lokacin da ta kawo ziyara a arewa maso gabashin ƙasar Ghana wani bangare na ziyarar rangadi da ta yi a kasashen ghana da uganda ziyarar jakadiyar dai ya kasance domin tattaunawa kan yadda rikici tsakanin rasha da ukraine ya shafi kare martabar abinci a duniya da kuma ganawa da wasu manoma domin sauraron kalubale da suke fuskanta samun jari babban matsala ne a fadarta don haka ne hukumar ta usid ta sanar da bayar da kudade masu yawa domin tallafawa manoma ta hanyar taimaka musu wajen magance kalubale da suke fuskanta ta kara da cewar Ghana na da albarkatu da take bukata domin inganta samar da abinci. Wasu mata 'yan kasuwa a Ghana suka bayyana cewa bana suna huskantar karancin abinci saboda maiwa na Najeriya ya shigo kasuwa na Ghana kaɗan aka samu. Suna na lawo shekarar da ba shigo da kaya ba ba kaya yi, ruwa ya ya bata maiwa da maiwa da ya shigo amma yan Najeriya suka tafi. Maiwa. Yan Najeriya amma Ghana da maiwa mu bai yi ba. Oh, maiwan har na Najeriya ka kawo shekarar nan ba a samu na Ghana ba. A na Ghana da bai yi ba na Najeriya da su suke kawowa. tuni ki ba sai shakan gawo ga wanga mun kawo tun last two weeks kin da shi one month ko da ku gure bai kare ba abin yayi sanan da yana da sauki ne me shi ya sunana maimunatu gausu tun da muke sai kayan gaba mu taba sai guja 21 miliyan ba wake ba mu taba sai shi 20 miliyan ba amma shekaran ga mun sai saboda shi shekaran ga kayan ya yi tsara wurin cinikin fa ya ka kasance a ba ciniki kam don tun da safin wani biyu muka fito ma ba ka sai da komi sheka ka wuce gida don kaya ya yi tsada saboda shi da ana karba kotoku 20 yanzu 50 gana ake karba kin gane kayan shekaran ga kaya ya tsara masara kwatako da masara kwatako 1 million yau masara kwatako 6.5 Malam Jafar Dan Kobiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya ce, kamata ya gwamnati ya bullo da wasu sabbin tsari wajen harkokin noma hakan zai taimaka a rage samun karancin abinci a Ghana da kasashen Afirka. To kalubalen da ke fuskantar mu yau shine manoman mu ba su iya su shuka su samu abincin da zai iya ciyar da mu balle hal mu ce za mu sayar ma wasu waje. Shi yasa in mun duba sai mu ga shinkafa sama da kashi hamsin da muke amfani da shi Ghana kasashen turai ke fitowa yana zuwa Ghana hal ila yau ya kai abun da bai kamanci a ce ma mun kawo shi cikin Ghana ba ana zuwa da shi kamar rogo kamar masara kamar maiwa da sauransu shi yasa in mun iya mun sake duba yanda shukin mu zai za mu sake shi ya a taimake mu ya kara da cewar gwamnati ya taimaka wa manoma da jari da kayan aiki sannan kuma ya bullo da wani sabon hanyar da za a dinga amfani da su a daina dogaro da ruwan sama shine farko gwamnati ya taimaki manoma da kayan aiki shine tractors harvesters planters da sauransu sannan yau manomi bai iya ya samu jari saboda kudin da ake karawa kai bai iya biya shi yasa gwamnati ya duba ya iya ya taimake shi ya bashi jarin da zai iya yana biya kadan kadan ba tare da an kara mai kudi da yawa ba sannan na gwamnati ya duba wannan jingina da muke yi na hadari in ba a yi hadari ba bincinmu duka sai ya bata to ya kamaci mu duba mu mu sake shi wakilar amurka a majalisar ɗinkin duniya thomas greenfield ta ce gwamnatin amurka yana taimakawa manoma da dala miliyan biyu da dugo biyar ta hanyar usid a duniya hawa abdulkarim yankwaniya sashen hausa na murar amurka daga accra ghana